Bincike ya tabbatar da cewa an sami ci gaba sosai ta bangaren aikin gona a wasu jihohin Najeriya shekara ɗaya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa da alkama da kuma ba da tallafin bashi ga manoma ta hannun babban bankin Najeriya a jihar Kebbi. rahotanni sun tabbatar da cewa an sami girbe amfanin gona ninkin ba ninkin musamman ma shinkafa wacce akasari ita ce babban abincin al'ummar kasar a jihar kebbi kadai an samar da shinkafa fiye da ton miliyan ɗaya da ake hasashe a kadada fiye da dubu ɗari biyar da aka noma a kananan hukumomi goma na jihar To sai dai wannan bai yi wani tasiri ba a wajen samun sauƙin farashi da wadatar abincin ga talaka, abinda wasu suka ta'allaka da yadda ake tsallakawa da abincin domin sayarwa a makwabtan kasashe. Rufa'i Shehu malami ne a sashen nazarin tsimi da tattalin arziki na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto yana ganin cewa sayar da abincin da ake nomawa a kasashen ƙetare ba zai haifar da ɗa mai ido ba ga Najeriya. to ba ci gaba ba ne ga su waɗanda ke sarrafa wannan abin su suna ganin shi kamar cewa kadara ce abin ya yi ba wani abu ta jawo ba ta jawo lalacewa darajar kuɗin ƙasar ne sannan kuma ta lalata walfiya ko kuma jin daɗin jama'a na ƙasa waɗanda ke sayan wannan abubuwan na masarufi saboda policy ne wanda ake kira misali a import substitution and export promotion shi import substitution son ake cikin ƙasa a wallafa wannan abin da ake shigowa da shi da waje a hana shigo shigowa da shi domin 'yan ƙasa su samu sana'a yi da aikin yi shi kuma wancan abin da ake so a buɗe hanyar da za a rika ɗauka abubuwan nan ana kai su ƙasashen waje domin a sayar to ni ina ganin manoman shinkafa musamman ko ko manoman abinci ya kamata su yi unhwani da wannan basirar su ce to bari mu noma abincin nan mu sayar da shi gwargwadon yadda ya kamata ƙarin ba illa bane idan bai yawa ba to sai dai a nasu bangare manoma na ganin wannan lamari a zaman ci gaba ga sha'anin aikin gona wanda a da ya taɓarɓare muhammad lawal mai doki wani manomi ne a jihar Sokoto. Yanzu nawa litan mai take wadda zaka sai yi ban ruwa da injin kai ban ruwan shinkawa. Sannan yanzu maganin kashe kwari nawa suke yanzu. sannan fertilizer da nawa take kai manomi kayan ka gama production abin da ka kashe wallahi in ka sai su a wani lokaci wallahi sai ka bi ɗayan tagumi aƙidan mu ga manoma a ce muna ba a kai abinci wani wuri don ya komo tutu tutu kan ka to da buhu <laughs> shan shira ana sai maka shi dubu hudu da ɗari biyar wallahi ba mu hata haka kuma wallahi an kai haka muna bare noman nan. yayin da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta haramta tsallakawa da kayan abinci zuwa makwabtan kasashe takwaransa na jihar kebbi abubakar atiku ba na ganin ba wannan ne matsalar ba lalurar da take addaban najeriya ta faru ne da lalurori da ke cikin duniya kuma alhamdulillahi muna da wani abu da za mu yi ya cire mu da takaici shine dukan jihohin najeriya 36 akwai abin da za a yi na noma wanda zai ƙara ba mutane aiki in farashin abinci ya tashi mutane su ƙara nomawa a kwanan nan ne dai mai taimakawa shugaban ƙasa a shanin watsa labarai garba shehu ya yi gargaɗin cewa najeriya kan iya fuskantar matsalar karancin abinci ya zuwa watan janairun sabuwar shekara sakamakon fita da ake yi da ɗimbin abincin da ake nomawa domin sayarwa a makwabtan ƙasashe murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya